Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safina ta Sada sodan gizan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji tattaunawar da wakilin mu Zaharaddin Sani Funtuwa ya yi da shugaban masu ciniki da noma auduga na ƙasar Najeriya ga baki ɗaya ga yadda hirar tasu ta kasance. to na farko mai sauraro zai so ya ji sunanka na lawal sani matazu shugaban masu ciniki da manoman auduga na kasa za mu iya cewa tun da kungiyar mu da ita nan guda ɗaya amma dai mun fi base a jihar katsina saboda jihar katsina ita ce jiha da ta fi kowace jiha noman auduga a najeriya yadda shugaban ƙasa muhammadu buhari ya mai da hankali akan harkokin noma mun zagaya a jihar katsina mun ga manoma wanda sun mana bayanin cewa su mambobinku ne muna da mambobin. mambobi fiye da dubu ashirin da biyar. To waɗannan mambobi mun ga kamar suna da ɗan damuwa wadda wannan damuwa ita ce har yanzu mun ga basu mai da hankali akan wannan harkar noma ta auduga ba wannan me ya ja wannan matsalar a wata kalalle muna cikin babban damuwa saboda kamar yadda ka sani mun shiga kusan sati na bakwai kenan na fara shuka wanda yake damuna ta yi nisa yanzu duk mutumin da ke da gurin aikin noma ya shirya ya yi duk abin da ya kamata yau sun fara noma su ma sun yi tiri a yanzu to saboda haka abin da ke babban damuwar mu shine na farko dai wayoyi adon tafiya don a san abin da ake ciki wannan tsari dai na an kobaros program wani tsari ne na gwamnatin tarayya wanda shi mai girma shugaban kasa kowa ya san kudurin shi ɗaya daga cikin babban kudurorin shi shine na saman ma jama'a da talakawa da za su zaɓe shi aikin yi da mafita a matsayin tattalin arzikin najeriya da su al'umma to na farko a bangaren noma an kawo wannan tsari inda gwamnatin tarayya za ta taimaki manoma musamman ƙananan manoman nan waɗanda yake mafi yawancin sadakawa ne wasu na da gonaki ba su da kuɗin noma wasu na da yadda za su yi noman amma ba su da kuɗin noma wasu na aron gonaki ba su da kuɗin noma suna son su yi noman babu kana matasan mu na nan zube a ƙasa ba su da aikin yi kuma noman nan zai iya kawo su cikin samun musu abin yi wace kansu dogara da kansu domin dai da aka ce kai noma ɗaya biyu ukun Allah da zaka samu jari yanzu noma ya wuce gado noma ya wuce sabo noma ya zama yi to a saboda haka a ƙarƙashin wannan tsari gwamnatin tarayya a ƙarƙashin central bank babban bankin najeriya aka sa wasu makudan kuɗi wanda za a ba talakawa za a ba su kayan noman a nan ba a yi a ba su kuɗi gaba ɗaya zurutu a ce sai kayan noma ba a'a don a tabbatar da aikin za su yi kuma a inganta musu ainihin burinsu shine za a ba su kayan noma wata wanda ya kunshi iri ya kunshi taki ya kunshi kemikal na feshi na kwari ko na ciyawa kana kuma an ba su wannan sai kuma a ba su kuɗin da za su yi sauran aikace-aikace to a ƙarƙashin tsarin dama in gwamnati ta baka wannan za ka yi aikin noma zaka daga abin da ka samu na noman zaka biya da bashin da aka baka kuma kahin a baka kayan nan sai an nemi mutumin da ke da alaka da wannan amfanin gona yake sarrafa shi ko ke kasuwancin shi wanda sai ya bada tabbacin zai saya kana za a yi tsarin to a saboda haka kaga kana da tabbacin mai saye in ka noma kuma a farashi ma sai an tsaye da ainihin karancin farashin da za a yi an sa kayanka so kaga a dukkan zuwan da za a dawo akwai tabbaci a ciki kai manomi kana da tabbacin za ka yi noman ka kuma ka tabbacin ga mai saye kuma kana da tabbacin farashin da zai baka ba wanda zai karya ka bane ba to kaga me ai me kenan gwamnati dai duk ta yi tsarin da ya kamata a yi noman ko a kungiyance ba ku yi in ce alaka da wata irin in ce hukuma ba ko kai tsaye kuka hada alaka ku da wato babban bankin najeriya ka kai hanzari ne da ina zuwa gurin da aka yi wannan tsari to in an samu wanda zai sai kayan gona kaga bangare ɗaya an samu manoma to kuma an samu wanda zai bada kuɗi to waɗanda za su bada kuɗin nan su central bank sai suka bullo da hanyoyi kala-kala na farko da wanda suke da shi za a iya ta hanyar gwamnati za a yi hanya ta kamfanonuwa ka gane ah. waɗannan abubuwan guda biyu su aka fara jarabawa to a ƙarƙashin wannan tsari dole da yanzu a bada kuɗi ita gwamnatin babban bankin tare babban bankin ƙasa CBN ba shi zai zo baka kuɗi ba dole sai an samu bankuna namu da muke mu huɗa yau da kullum to babban matsalar da aka fara samu waɗannan commercial banks watakan bankuna yau da kullum su suka fara kawo matsala da tarnaƙi a cikin tsarin wannan an kobar kamar yaya watakan in aka zo sai kun fara tsari da su cewa sun yadda za su yi wannan program sun shigo ciki ana ta tafiya kila ma hakuma manoman ku kun bude masa kun menene sai lokacin da za a zo an su kudi a bayan manoma sai su kawo sharuɗan da ba za ku ya ɗauka ba domin na farko a ƙarƙashin tsarin ita gwamnatin tarayya a ƙarƙashin cbn central bank na najeriya za su ɗauki asarar kashi hamsin daga cikin abin da za a baka manomi zai ɗauki kashi biyar to kaga an samu hamsin da biyar to arba'in da biyar din akan ta ne ake ta darga a tsarin da gwamnatoci suka gudanar yawanci suka ɗauki wannan To madalla Malam Zaharaddin kaɗan kenan daga cikin hirarsu da shugaban masu ciniki da noman auduga na ƙasar Najeriya. Sai a biyo mu mako mai zuwa don jin ci gaban tattaunawar tasu da fatan masu sauraro sun ƙaru da wannan tattaunawar sai wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni ta Sada Sodangi ke cewa mu huta lafiya.